Thank you. jama'a masu kallon mu a daidai wannan lokaci kamar yadda kuke gani wannan shiri na kasuwanci a yau ya yi tattaki zuwa wannan babbar kasuwa ta dutse alaji da ke nan karamar hukumar bari a nan babban birnin tarayya abuja inda za mu shiga cikin wannan kasuwa domin mu ga irin wainar da ake toyawa a cikin kasuwar kamar yadda muka sani kasuwa ta kan kunshe wato sana'o'i da wato fannin kasuwanci daban-daban kamar yadda muka sha haskawa a cikin wato shirye-shiryenmu na baya wanda muka gayyato baki wato daga bangarori daban-daban na sana'o'i da kasuwanci a sassan najeriya domin su zo su gaya mana irin yadda kasuwancin su ke gudana da haka yau muka yi tattaki domin shiga cikin wannan kasuwar mu ga irin wainar da ake toyawa akwai kayayyaki da suka shafi na abinci akwai kayayyaki na sutura akwai kayayyaki na wato kayan masarufi akwai 'yan kunne da gwalagwalai akwai bangaren wato kayan gwari akwai kuma bangaren wato fawa kenan mahauta da sauran bangarori na kaji da makamantansu da haka a yanzu wato zan iya cewa ku biyo mu cikin kasuwar domin mu ga irin wato wainar da ake toyawa bismillah ku zo mu shiga Aziz Idris kuma ni ne zababben chairman na wannan kasuwa da ake cewa Dutsen Alhaji Modern Market Traders Association Olajumoke a Kinjire Shopping Academy. Na'am, alhamdulillah a cikin ikon Allah ni na kasance daga cikin 'yan kasuwa a nan wanda suke sai da kayayyakin abinci abin da ya shafi wato shinkafa, sukari, mai, taliya, noodles da kuma sauran ire-irensu. Eh, na'am wannan matsaloli na hauhawar farashi abu ne da yake ya daɗe na addabar ah, kasuwa ko kuma in ce jama'a ko al'umma a wannan ƙasa kuma in ka duba ko da yake mu kanmu da muke sayarwa mukan tambayi kamfanoni inda suke yin wannan kayayyakin idan mun ga ƙari ya zo to mafi akasari dalilin da suke bamu guda biyu zuwa uku na farko shine maganan wato kuɗin diesel saboda fama da ake da rashin wutar lantarki dole ya kasance sai suna amfani da diesel suna farin injinansu domin yin ayyukan da ya kamata su gudanar na kayayyakin waɗannan na abinci da sauransu to saboda haka farashin diesel yana yana wato shafar ko in mai da ake zuba a injina aiki da shi yana shafar wato ayyukan da suke yi na samar da waɗannan kayayyakin masarufi na abinci wannan kuma shi yasa dole sai sun ɗauki wannan tsada ta mai sun ɗora akan kayan abinci saboda haka wannan yana daga cikin dalilin da yasa hauhawar farashi yake faruwa sai karo na biyu wasu sinadarai da akan yi ayyukan abinci da su ko ake sarrafa abinci da su wasu ɗin sai an saya da ƙasashen waje wannan kuma shi kuma wannan abin da ya shafi hakan shine wato exchange rate wato wato sauyin kuɗi tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa ne wanda ya sa dala yanzu kusan tun da kusan economy din Najeriya ko ko in ce hada hadar harkar kasuwancin Najeriya ya yana neman ya ta'allaka kacokan akan dala so ita kuma dala tana da wato exchange rate wato yadda ake canza ta daga naira zuwa dala to wannan shine yake affecting ko in ce shine yake shafar shi ma kayayyakin masarufi na abinci da sauran saboda sinadaran nan sai sun canza naira zuwa dala kana su su daga wasu kasashe su zo kuma su sarrafa wannan kayan a nan Najeriya wannan shi ma yana daga cikin dalili da yake sa haka sai kuma a karo na uku a bangaren 'yan kasuwa shine wato tsadar wurin da zaka ka biya ka sai da wannan kayan shi ma yana shafa idan kana hayar shago mai shago ya ƙara maka kuɗi dole kai ma za ka yi transfer ɗin wannan ƙarin zuwa kan kayayyaki to wani ɗaya cikin suna ɗaya daga cikin kaɗan daga cikin dalilin da zan iya gaya maka na cewar ga dalilin sai ake samun hawawar farashi in eh, rashin fahimta yana iya sa ga haka amma kowa yana son sauƙi kuma yana son ya ga al'umma ta samu sauƙi to amma abin ya fi ƙarfinka baya da za ka yi hausa sun ce faɗan da ya fi ƙarfin ka sai ka mai da shi wasa to amma abin da yake faruwa shine a nan a kasuwanci mu a nan a ƙasar hausa ko kuma in ce a ƙasar najeriya ba zan ce a ƙasar hausa kaɗai ba ba ma so mu ba ma farin ciki da hauhawar farashi ba ma so abu ne da a bara din nan ba ba da daɗaya ba shinkafan nan ko in ce taliyan nan ko sukarin nan ana sayan sa kuɗinsa da bai kai rabi a yanzu ba amma kaga kenan ya linka saboda haka al'umma ta takura kowa ne yake shiga cikin takura saboda ka ba wani abu da yake ba wani dan kasuwa da yake so a ga cewa yan uwansa za su zo sayan kayan abinci kuma za su sayar da tsada abin da muke so a ce an samo shi da sauki mu ma mun kawo kasuwa da sauki kuma mun sayar da sauki to amma idan ba aka samu aka san haka ba yadda za mu yi dole ne da muka sayo shi da tsada haka mu ma za mu ƙara tarar ko sisi mu sayar to amma rahin fahimta zai isa a gishiyar kamar yan kasuwa ne suke da a matsalar ba daga yan kasuwa bane kamar yadda na bayyana maka a baya wannan matsalolin su ne ummul aba'isin da ya sa dole kaya a kasuwa ya tsada al'amarin kungiya ko in ce shugabancin jama'a al'amari da yake da wahalar gaske So amma idan baka fara shi ba daga waje zaka gani kama abu ne mai sauki amma lokacin da ka shiga ciki lokacin zaka gane irin wato matsalolinsa da kuma kalubalensa alal hakika ba sauki a cikin al'amuran domin ga kana cikin kasuwancinka dole zaka bari ka yi hidimar jama'a kuma duk da wannan wasu wasu daga cikin jama'ar ba za su ga abin da kai din ba ma wasu kuma za su gani to amma abin da yake fara shine shi shugabanci dama ana yin sa ne domin ku idan ba ku karɓi shugabancin ba to wawaye za su karɓi shugabancin kuma su muku wauta to wannan shi yasa dole mu sai muka ga cewa ya kamata mu shiga gaba akan shugabanci amma shugabanci ummul abaisan da kuma dalilan yin sa mu a wurinmu shine dan mu samu haɗin kan jama'a mu tattara jama'a ya samu an samu haɗin kai tsintsiya maɗaurin ki domin idan matsaloli sun taso na 'yan kasuwa a magance su tare cikin sauƙi ba tare da an sha wahala ba idan fitintunu suna neman su tashi ƙungiya tana ƙoƙari ta kashe irin waɗannan fitintunun domin fitina ba a san ina za ta je ba bayan wannan kuma wani lokaci shi ta ƙungiya tana taimakawa wajen tallafawa 'yan kasuwa wajen haɓaka su, ta hanyar shawarwari wani lokacin nema musu afuwa ko kuma nema musu tallafi a gwamnatance ko kuma daga bankuna da sauransu irin waɗannan abubuwan su ne abubuwan da ƙungiya take yi domin taimakawa kasuwanci ko da wajibi ba a yin ƙungiya sai tana da wani abun da za ta iya tallafa kanta domin wasu ayyuka na iya tasowa na gudanarwa wanda idan sun taso to ƙungiyar baya da za ta yi sai idan har tana da wani abu asusunta tabbas ƙungiya tana da asusu kuma asusun nan muna da makamai a cikinsu akwai ma'aji akwai kuma financial secretary wanda ayyukansu ne su tattara kuɗin ƙungiya ayyukansu ne su ajiye kuɗin kungiya tabbas kowane memba na kasuwa karami da babba akwai abin da aka iyakance abin da zai iya bayarwa ko a wata ko a sati wannan shine tsari domin akwai ayyuka da dama da kungiya take yi wanda yake wasu a bayyane suke wasu kuma ba a bayyane ba suke sai an faɗe su wannan shi yasa kowa yana ba da kungiya gudun tabbas a kowane ƙa'idojin domin duk kasuwar da take a nan cikin federal capital territory akwai wannan ka'ida. ƙa'idan kuma shine an yadda mun sa hannu makarewa a can a hukumance cewar za mu buɗe kasuwar da karfe bakwai kuma za mu rufe ta karfe shida wannan ƙa'idar zonanniyar ka'ida ce ko da an samu saɓani wani lokacin akan yi amfani da hankali ne ko basira idan mutum ya kawo kaya a lokacin da lokaci ya ƙure ana gaba da tashi ana yana iya neman izini kuma a bashi dama ya shigo da kaya ko kuma ya fita da su idan har hakan ya kama amma kam akwai ka'idar rufe kasuwa akwai ka'idar budewa wannan suna na zaune tabbas yano wajibi ne dole idan an kungiya ba za ta iya zama ba da gindinta dole sai tana da dokoki da ta kafa wanda kuma wanda ya saba ka'idar dole akwai hukunci da zai biyo kansa domin akwai shi a zayyana a rubuce ko ba ka bane wanda kuma ya cika ƙa'ida ko da shi kuma ya zama mai cika ƙa'ida to ita ma ƙungiya tana lura da shi cewa shi mai bin ƙa'ida ɗin ne tana ba shi wata wato wani kulawa ta musamman amma ana samu tabbas tunda mutane ne duburan ba zai yi a ce maka kowa ya bi ƙa'ida ba wasu ɗin dole sai an yi amfani da wato ƙarfin hukuma ko ƙungiya ko iko kafin a sarrafa su ko kuma a tankwara su su bi dokar da take ta wajibi to abin da muke so shine a nan na farko kamar da kai magana bari mu fara da kwastomomi kwastomomi ah, a kasuwa ko da shi muna nuna musu cewar ah, su yi kokari su ga cewar sun kulla alaka ta zaman lafiya da waɗanda suka zo sayan kaya a wajensu bisa gaskiya da amana wannan shine zai sa ah, kwastoma ko kai da aka sai kai a wurinka ko da wani abu ya biyo kana iya sanarwa ka sanarwa shi kwastaman ka cewa ya yi mantuwa ko a an samu kuskure ko kuma ga wani tsari da kaga ya kamata ya bi domin ya samu sauki wajen sayan kaya ko sayarwa wannan shine a bangaren kwastomomi a bangaren su members ba wani abu muke ƙoƙarin ko da shi nuna musu ba shine yin biyayya ɗaukan wato yin doka bi doka ko da wani abu ya faru kar ka ɗauki doka a hannunka ka sanarwa da hukuma da gaggawa bayan wannan kuma idan akwai wani al'amari da ya shafi kasuwa ko kaga wata fitina ko da daga waje ne ko daga ciki ne to ku sanar idan kuma bayan wannan akwai wani abu da ya ka gani cewar zai kawo ci gaba a al'ummar kasuwa to ka sanar da wato kungiya domin ta ɗauki mataki ta ga cewar wannan ci gaban ya tabbata an same shi domin shine zai kawo haɓaka da ci gaban kasuwa da kuma 'yan kasuwar gabaki daya a bangaren gwamnati kuma abinda muke duba shine gwamnati ko da yaushe tana iya ta amma kuma har yanzu akwai wasu abubuwa da ita gwamnati inda za mu ba ta shawarwari za ta in da abi zai iya taimaka kasuwancin zai fi zai haɓaka za a samu tattalin arziki a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali kamar a nan fct kasuwanninmu kamar nan in particular karɓin ce ma wata kasuwa kasuwar dutsen alhaji muna da 'yan matsaloli wanda muke kaiwa kuka ko ce mun kai kuku a rubuce ma daidai har yanzu ba a yi komai ba kamar misali in ka ƙetare nan bakin expressway za ka ga cewar akwai pedestrian bridge wato gada da aka yi domin mutane su hauro daga ɗaya gefe zuwa gefe wanda an fara ta kusan shekara uku da ta wuce har yanzu ba a kammala wannan bridge ba ta aikin ya tsaya so muna roƙon gwamnati da ta taimaka ta kammala wannan domin yana zai rage haɗarurrukan da ake samu na buge mutane domin lokacin ƙetaren hanya da su kuma masu motoci muna kira da su su ma su rage yawan wato guje-guje da suke a bisa hanya su rinka la'akari cewa wurin nan is very busy mutane suna haurawa daga nan zuwa can ko kuma daga can zuwa nan so waɗannan irin su ne kwake-kwake da muke da su akwai su da yawa amma dai wannan particular yanzu shine ma muke ganin maybe gwamnati za ta iya kula ta mana tunda ta fara ya kamata kammala akwai su kwake kwake amma mun ajiye a gefe domin ba komai ba ne mun san zai iya yi wa a lokaci guda. Allah suna na Murtada Rabiu Garu na'a na shine sai da yan kunna kamar yadda aka haska da fannin gwalagwalai azurfa agoguna da abin da ya shafi bangarori dai na siya da siyarwa dai na fannin yan kunnaye. Eh, kasuwa tana tafiya bi isnillah da kuma ci gaba da ake samu sai dai kasantuwar tashin kaya da sauransu ya sa su kansu masu siyan kayan al'amuran ba kaman da ba domin ko da yaushe idan an zo kaya a ce farashin kaya ya tashi to yanzu kamar yadda muka tunkari sallah ya kamata in da ne a baya za mu ta ganin hada-hada da sauransu amma yanzu kasantuwar tashin kaya sa kasuwar ta ɗanyi ƙasa ba kamar irin baya ba. Eh, gaskiya ne lallai haka abin yake domin kafin ka ga an zo an sai irin kayanmu da sauransu don gaskiya sai an ci an koshi sannan za a zo bangaren a kalli bangaren kwalliya eh, farashin kaya akwai bangaren kaman azurfa bangaren eh, dubai design din nan indian design din nan za a gansa farashi-farashi ne akwai wanda za ka samu dubu biyu dubu uku dubu biyar dubu goma dubu sha biyar in ka je fannin gwalagwalai sai ka ji abin ya haura ya wuce tunanin mutane kusan kafin ka ji an ce an zo za a siya sai ka ji an ce za a siya duk wannan yana faruwa ne kasantuwar hauhawan kaya da sauransu to abu ne a fili kiran da nake wa kwastomi abu ne wanda za ka ga an zo in muka faɗi farashin ka sai ka ji wani zubin in ce kai ya yi tsada ko ya yi kaza ko ya yi kaza to fa sai sun rinka la'akari musamman da yadda kaya ke tashi farashin dala farashin mai farashin diesel ɗin nan da yake wannan da kuma exchange ɗin nan da muke yi da sauransu domin kowane abu don ba production ɗinsu muke a nan Najeriya ba abu ne da kayan mu komai shigowa ake da shi ba kayan da muke yi a nan wurin shigowa ake da shi kuma duk abin da aka ce za a shigo da shi canjin kuɗi dole shiga dole ka je an ce koya dai farashin kaya ya daga da sauransu to don haka a nan ina kira da kwastomi duk yadda suka ga yadda kasuwancin mu ke tafiya da sauransu da su haƙuri su ba mu haɗin kai su rinka tafiya a haka musamman fagagen abinci zai ga mutum ya je ɓangaren abinci ba ta yi ba wani abu kawai ya siya saboda mai farashin ya tafi a haka amma mu bangaren mu sai ka an ce in abu ma ya kai kamari ka an ce kai ai ba dole bane ma kwalliya <laughs> to muna samun challenge na wannan bangaren dan haka ina kiran kwastomi da su yi hakuri a rinka bin mu a yadda halin da aka gan mu a kai eh to musamman shigowa wannan kasuwa da na yanzu ina neman shekara bakwai ta wannan bangaren kasuwa domin daga usai na zo nan daga usai market na zo nan to akalla zuwa na nan dai tun daga lokacin da na bar sai zuwa yanzu aƙalla shekara bakwai ake yi. Eto eh kasuwa ta kowane ɓangare zan ce kawai in kana da kaya musamman kayan da ake bukata da sauransu ita dai kasuwan kusai ta riga ta yi suna ne ta yi fice. wannan kuma wannan daga ma baya bayan nan ne ta ɗaukaka da sauransu domin da irin kayayyakin da ke ciki dan da duk irin wannan kayan namu ma babu sai zuwa na ne da muka yi sannan aka dan samu iri-iri na masu zuwa suna sai da amma yawanci kayayyakin abinci su suka fi yawa ta wannan yanki amma usai kan babbar kasuwa ne musamman harkan gwalagwalai da sauransu munan sai dai mu kawo sunana bashir sani manumfashi to ina sayar da kayan ɗinkin hijabai ina sayar da material ɗin na hijabai kuma muna ɗinka hijaban kamar yadda kake gani ga sana sannan material din ma bai tsaya ga na hijaban kaɗai ba har da irin na mata wanda suke yin dogaye riguna dai da sauransu E to alhamdulillah kasuwa sai dai godiya saboda kamar yadda kai bayani dama wannan daidai gaba ne na da ake cinikin irin waɗannan kayayyakin musamman dai saboda karatowar sallah sai dai zaka ga ƙila yanayin ba kamar lokacin ƙaramar sallah ba tunda lokacin ne zaka ga mutane sun ba da muhimmanci sosai ta fuskar ɗinka suturu amma duk da haka dai akan ɗan samu ciniki wanda ba a rasa ba za ka ga yanayi dai ya canza saɓanin a ci cinikin da ake yi na yau da gobe. eh to ai duk wanda ma ba wai sai zargi ba ne ba haka al'adar take saboda za ka ga kusan duk wani tanadi na abin da ya sha histira an fi yin shi da ƙaramar sallah. So babban sallah kawai za ka ga mutane sun fi shirye-shirye ne na abin da ya shahi raguna musamman irin yanayin da muke ciki da mutane suke fuskantar kalubale na tsada abubuwa. To, to alhamdulillah gaskiyar magana farashi ya sauka ma bata taso ba. Yanzu shi ɗan kasuwa abin da yake guri idan ya sai kaya ma farashin ya tsaya a haka. Saboda babban kalubalen kamar yadda na taɓa baka labari shine hauhawar farashi ne wanda ba a taɓa ganin irin shi ba kafin yanzu. Saboda in baka manta ba da farashi yakan iya hawa a cikin shekara su ɗaya. so amma yanzu kusan duk lokacin da zaka je sayayya zaka samu wani abu ya ƙara kuɗi duk lokacin da zaka je wannan abun yana ɗaya daga cikin babban ƙalubale na 'yan kasuwa a halin yanzu saboda kwastoma cikin sati guda ya zo ka ce mai jiya ya sai abu kaza yau ka ce ya ƙara kuɗi to ba zai samu natsuwa ba kila sai dai in ya zaga duk kasuwa a irin abin da kake sayarwa ya tabbatar da farashin da ka bashi haka ne sannan zai yadda da kai duk da abun ma yanzu ya dan fara zama jiki ga al'umma saboda abun ba wai bangare guda ba ne ba kusan duk abin da ya shahi sayayya kusan kalubalen da ake fuskanta kenan kullum farashi ya hau kullum ya hau kullum to kayan mu gaskiya sun muna so su ta bangarori daban-daban akwai kayayyakin da muke sowa daga Kano akwai kuma waɗanda muke sowa daga Aba can Abia State eh gaskiyan magana shi kamar kayan hijabi na Kano kaya ne waɗanda waɗanda suke yi shi kamar za a ce standard quality ne tsayayyen wani eh, ban san yadda zan ce abin nan ba na hausa misalin inganci saboda waɗanda ke yi ɗin eh suna cikin hausa waɗanda ke sa suturin na hijabi da sauransu to sun san daidai yanayin nau'in kayan da ake bukata ta ɓangaren hijabi amma ita kuma abba kasuwa ce ta yadi duka barkatai kai da kake sana'a kai ne zaka ga wane nau'i ne ya dace da irin kwastomomin ka wane ne zaka so in ka je kasuwa ce ya duka ne baji amma gwargwadon yadda in kake mu'amala da kwastomomin ka gwargwadon zaka fahimci wanne iri ne in ka so ya fi tafiya ga kwastomomin ka shine bambancin Kano da can aba yawa eh kamar abin da na ga ma bangaren nau'in yadiddika da muke sowa daga aba akwai nau'in yadiddikan da sukan yi dogayen riguna da su haka da eh, kaya dai kamar sutura ne dai kawai misali kamar za ka ga nau'in cikin nan akwai wasu masu fulawoyi wasu suna ɗinka su dogaye riguna mafi yawanci dai sun fi yin dogaye riguna da su ko su ma marasa ranar akwai wasu da muke ce ma doce za ka gan shi kamar siliki siliki akwai crepe shi wannan ma ba wai duka hausawa da musulmi ke mu'amala da shi ba har da yawanci kabilu rigunan kabilun nan da za ka gani yawanci duk su suke amfani da su saboda ka san su da yawa sun fi la'akari da irin material masu inganci wanda in sun saya za su daɗe suna amfani da su to kuma nau'in kayayyakin ne haka sannan ko irin dogaye riguna da zaka ga irin nau'in kayayyakin su waɗanda ake ci ready made wanda suke sayan su a ɗinke so zaka ga irin nau'in material ɗin ne a jikin kayan to shine suke saye su ɗinka su saya wasu kuma su ɗinka su sa e shine babban kalubale yanzu ga ɗan kasuwa saboda babban abin da ke faruwa shine shi tashe-tashen farashi ya fi taɓa ɗan kasuwa sosai saboda akwai abubuwan da yakan ƙara kuɗi amma ɗan kasuwa ma ba zai ƙara ba har sai in abin ya ƙure ne eh, yawwa misali ai kamar yadidikan da nake ma magana misali kana iya zuwa kila kana so yadi ɗari biyar kila in ka zo ka saida ɗari bakwai zai iya koma ɗari biyar da hamsin ba za ka ƙara akan ɗari bakwai ɗin da kake saida ba kila sai in ya tsallaka ɗari shida kai kai in ka fitar da kuɗin mota da waye abin da ka samu kuma ba zai iya ɗaukar ɗawaine ka ba ta yau da gobe sannan ka ci to dai zan ƙara kaga wannan ƙalubale ne ba ƙarami ba yawwa to sannan kuma yanayin yanzu ka kama ƙalubalen da ake fuskanta ta shagon hijabi saboda muna amfani da kekuna wajen ɗinki da sauransu to yanzu babban ƙalubalen da muke fuskanta 'yan kwanakin na an samu matsalar wuta a nan yankin saboda za akwai lokutan ma da za a yi kwana biyu ma ba wuta yanzu kuma in an kawo za ka ga wutar ba daɗewa take ba ko yanzu kaga an kawo wutar ina ga ba ta yi awa biyu ba so janareto ne ake amfani da shi sannan shi kan shi man ga tsada da yake yi yana ma da wahalar samuwa ga mu da muke amfani da janareto dan ka je gidan mai da galan kana neman man a ce a ba za a sa magalan ba dai ka ɗauko janareto to kuma kaga in janareto ba ƙarami ne ba yana da wahala ka ɗauke shi ka tafi to mafi akasari za ka ga sai dai a je a saya gurin 'yan black market to kuma yanayin mai a black market za ka ga farashin shi ninkawa yake to kuma duka irin waɗannan ƙalubalen kai ba za ka ci don kwastoma ya zo ba za ka ƙara mai kuɗi yanayin yadda kake ɗinkawa da sauransu saboda tsada abin nan abu ne da kake fata kila zai zo ya wuce to kaga duka waɗannan ƙalubalen ya shiga cikin abin da mutum yake samu ne na riba yawwa assalamu alaikum ah, muhammad ibrahim sunana wanda aka fi na dan gongola ina mai sai da kayan karos da kabeji a nan kasuwar moke market dutsen alhaji to alal hakika kasuwa alhamdulillah ala ayya halin saboda yanzu muna gab da sallah da dai matsalar da muke fama da ita shine tsada kaya gaskiya matsala karancin su don gaskiya yanzu kaga kamar irin kayanmu da muke sai da waɗannan damuna ta zo kuma kayan yana karanci yanzu tunda ko yana karanci haka dole ne ya tsada mu kayan gwari ma abin da ke kawo tsada shi rashin sa amma ana a wadace za mu za mu samu da sauki za mu zo mu saida da sauki rashin wadace sun kaga idan aka ce maka damuna ta zo duk kayan rani zai kasance ya ragu na damuna an shuka bai riga ya kawo ba na rani kuma ya kare to tunda ko ya kare kaɗan kaɗan ake samu maimakon a same shi a jihohi da yawa sai a same shi a wuri guda ɗaya kai zuwa biyu a nan ƙasar gaba ki to wani yana da kisan abin kawo tsagar kayan nan wala mu ba mu da dala sai dai kawai wannan dalilai tsakani da Allah tunda dai ba dala muke samu siyo ba kuma ko ma dai dala za ta yi tsada in ma ta shafe mu dan karami ne bangaren kayayyakin da za mu shiga mota in dai ta ta karu shine amma ba wai a don mun je mun siyo shi ne tsada su take karuwa a dala ba ina eh wannan kaya muna so shi a daidai da maraba da zuba amma ainihin daga inda ake kawo su Jos Zaria Eh, a can ne ake production ake noma shi sosai sosai eh. to ya batun tsaro to alhamdulillah eh, gaskiya ya dan shafa amma ba sosai ba in alal hakika inda ake wannan nome-nomen a gaskiya ba mu da matsala sosai na irin harkar tsaro sai dai gaskiya yana dan shafa domin ko kwanan nan motocin da suke dauko kaya su kawo mana an diga dakatar da su tsakanin kaduna zuwa nan ba mun samu karancin kaya wannan hakika gaskiya da damuna babu sauki lokacin ma suka fi lalacewa kenan da damuna hmm? yauwa yanzu kaga ruwa ya ke wannan kuma shi ba ruwan yake so irin haka ya ke shi ba in ka rufe zafi ya taso mishi in ka bar shi a buɗe ruwa ya dake shi kana ta hiya gobe ka sai ka tsince wannan da ke gani sai ka tsince waɗanda za su lalace a ciki da yawa amma inda rani ne ce kwana uku hudu bai lalace ba kana sai da a ba ma karawa gaskiya domin me za mu kara ba wannan tamu ne Allah ya kawo kasuwa wanda na kawo ya kare shi kenan amma ba wai don ya kasance na yi asara ba kuma a ce dole sai na dora ma masu sai cike gaskiya ba mu yin haka nan a ba mu yi tsakani da Allah mai eh, wannan yana daga cikin abin da nake so su gane bayan yamma na farko su gane cewa mu ba mu muke kawo tsada ba lokaci ke kawo tsada in ba su manta ba akwai lokacin da za ka zo da naira hamsin mu ba maka amma yanzu ka zo da hamsin ba za a baka ba saboda me saboda yanayi nan gaba kuma zai dawo ka su ce mana a ai da ga yanda kuke san mana ya za a yi yanzu kuma ku zo kuna sayarwa kaza a lokaci ne in ya zo ba sai sun ce a yi musu arha ba za a yi musu lokaci ke nunawa ba mu bane saboda haka ina fatan masu sayan kaya su rika ganewa da cewa masu sai da kaya ba su suke kawo tsadar kaya ba Allah da hakika lokaci ne ke kawo tsadar kaya especially su irin wayannan kayan namu kamar yanzu bai wuce matar gashi nan a da nawa ake sai da shi yanzu dubu kusan ashirin da wani abu za a sayi kwando abinda kake saya dubu tara dubu bakwai ya dawo dubu ashirin to ya kai tunanin ka sai da shi kai sako na ga roman sai godiya dai zan musu domin me kaga wannan aikin su suka yi mana shi wanda da ba mu da shi muna da ne sai dai umbrella za mu sa muna ƙara godiya a gare su akan irin taimakawa da suka yi mana har aka yi mana wannan wuri ya zama mana gashi rumfa ne masu kyau muna zanne muna sai da alhamdulillah ala ayi halin ba rana ba ruwa wanda muke jin daɗi akan haka ina don haka nake ƙara godiya ta zuwa ga chairman namu abdulaziz wanda yana daga cikin wanda ya contribute din aka yi mana wannan ayyuka da sauran ainihin mukarrabansa masu taimaka masa wajen aiki na miƙa godiya a gare su alhamdulillah ala ayi halin wallahi ana taba ah, alhamdulillah abinda muke samu muna gode ma Allah ana samu na dan abinci kuma har ai ma wasu ihsani mu wadansu alhamdulillah rahman rahim a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ni ne Idris Abdul Qadir Abuja ana sai da kifi a nan kasuwar dutsen Alhaji Abuja kuma alhamdulahi a game da wannan sana'a mun samu ci gaba sosai a game da wannan sana'a alhamdulahi amma matsalar mu guda ɗaya mu gwamnati da ba ta kulawa da harkar wannan kifin a game da mu mu da 'yan kasuwa kamar mu dai kan ba mu samu wani tallafi da gwamnati magana ta gaskiya shine matsalar mu kawai amma alhamdulillahi mun yi training yara a game da wannan sana'a kuma mun samu ci gaba sosai a game da wannan sana'a eh na farko dai kan da farko muna sayan na kogi muna zuwa garuruka da yawa muna zuwa muna siyowa daga baya kuma ake kawo mana daga ibada muna saya eh farashin kifi a gaskiya labin-labin ne akwai na dubu da ɗari biyar akwai na dubu biyu akwai na dubu uku akwai na dubu biyar ma kowane kowane ɗaiɗai eh wannan ana kama da shi daga ibada eh gaskiya ana kama da shi roba roba in kun duba akwai robobin nan ga sanan kansa da irin wayannan to ana kama da shi duk roba kilo 25 yake kama duk a cikin roba wani roba tana kawa tana kama pieces kama goma sha shida wani sha bakwai a cikin roba eh gaskiya yawanci masu hotel hotel yawanci suna siya da yawa kamar bangaren manya suna saya bangaren ƙanana ma suna saya suna yin roses bangaren ƙanana bangaren manya ko masu farfisu suna saya da suna yanka shi gunduwa-gunduwa haka eh gaskiya ina fatan gwamnati ta duba mu ta tallafa mana da taimako a game da wannan sana'a tamu. mu don ki ci gaba sosai eh, ni in san samu na ne gwamnati ta tallafa mu da kamar miliyan ɗaya domin ci gaba da yada wannan sana'ar domin yawanci ana ba tallafi da da na gani kamar lokacin gwamnatin obasanjo ta ba su tallafi suna yin ramukan kifi suna zuba iririka suna training ɗinsu amma mu kan a wannan lokaci gaskiya ba tallafa mana ba a wannan gwamnati magana ta gaskiya bayan haka yana da kyau eh, sakatare na shi ma zai bayani ni sunana nura umar ina kasuwan dutse ina sayar da kifi tare da mai gidana a takaice dai ni dai yaran aiki ne ina zaune tare da mai gidana tare da shi dai mun zauna mun ɗauki shekaru da dama kuma alhamdulillah abubuwa tana zuwa da kyau yadda ake bukata gaskiya to ina tare da shi dai ba wani jima wani ba zan ce na kai shekara shida tare da shi alhamdulillah komai yana tafiya yadda yake a lokacin da na zo nan gurin ni da kawai korafi na guda ɗaya ne lokacin da na zo nan gurin da a ce roban kifi yana dubu goma sha bakwai to yanzu kuma daga wannan lokacin zuwa yanzu ya kai dubu talatin da bakwai ya ce dubu talatin da shida da ɗari biyar sai kuma transport ɗari biyar to kaga da idan mun sayi kifin dubu goma sha bakwai ko dubu ashirin aka sai da shi an dan samu wani abu to da ba ma ba ma eh, haka ne yanda muka sayi haka da mu sayi da to amma in ba ma mu din ba su mu masu siya kullun su dinga complain kenan wa mu ne muke samu abin kuɗi bayan kuma mu ma ga yanda muke siyan shi yanda muke siyan shi da da yanda muke siyan shi yanzu ba ɗaya ba ne shi ne muke ƙoƙarin ko da Allah zai sa a taimaka dama dalilin da ya sa yake yin tsada saboda feeding ɗin abincin da ake yi ne ka san feed din shine zai sa kifin ya yi tsada yawace da shi shi kuma shi idan abinci ya yi tsada ko kai ne idan ka zo zaka siya zaka ka zana so ka yi feeding din shi dole ka fitar da riba ka fitar da kuɗin da ka siya abinci to shi wannan abincin shine yake sa ya yi tsada har ya kai haka kawai fatan roƙon da nake Allah ya sa kamfanin kan masu sai da abincin Allah ya sa komai ya yi ƙasa idan ya ƙasa kifin zai yi ƙasa har su masu siya su daina yin complain ko abin da nake so kenan maraba ina masa barka da zuwa da irin ayyukan da suke a garin abuja nan ciki da waje ni ne muhammadu aminu sani wato na kasa da aminu wise ciyaman mahauta na dutsen alhaji da kewayenta gaba daya eh duka kasuwan da ke karkashin dutsen suna suna dutsen alhaji suna karkashin wannan kasuwan ne gaba daya kamar su dutsen makaranta ba kuma saukale duka suna karkashin mu ne eh alhamdulillah to ita sana'ar fawa wata abu ce wacce take a bayyane kuma a sirrance saboda ita wata abu ce wacce take a ɓoye a ita misalin fawa yanzu idan aka ce maka zo kai fawa to insha Allah an ɗauko maka wani aiki babba wanda yake ko kai waye inda zaka sana'a fawa to sai ka bi na gaba da kai sannan ka san me ya fawa ba za ka zo kai tsaye ba ka zo ka ce za ka kama sayar nama kamar yadda mai sayar da kayan wani provision ko wani abu yake sayar da ba ba haka take ba ita saboda ita suna fawa wata abu ce wacce take tana da limit wanda za ka je ka so nama ko ka so dabba misali kenan idan ka zo dan akuyar kayan kashi so a nan take za ka iya kasa shi ka san kowane nawa ya kama maka nawa kayan ciki ya kama nawa kai ya kama to zai gane namun ka kama dubu biyu wani kuma ya yi wani a cikinsu to dubu biyun nan idan allah ka maka ciniki wani zai ce maka 1.8 dubu ɗari takwas sai ka lissa ka to wancan zai kai dubu biyu ɗari biyu wancan zai kai ɗari biyar to lissafi kenan ko to shine ka ta fawa cinikin ɗaya rana idan ta kwana sai lissafi dalilin ta kenan shi ne dalilin kenan da ta kwana to hela sahi kuma wani lokuta da yawa mutane ba san kwantar nama saboda kaga mutane na dan Najeriya saboda mutane yan gata ne ana cin nama amma da ka bar kasan nan ka tayi wata kasai kila nama da ka ci sai wata biyar a korin amma mu yau za mu kawo shi fresh a yau za a saya kuma ya kwana ɗaya sai a ce maka ba a so saboda mu yan gata ne Allah ya nemta mu da wannan yanzu kamar idan ka fita kamar wani da muka fira da shi yana Amerika a zaune ya ce shi kan shi ma dabban ma kai baka saka yanka ba farko ke saboda dokokin da ke kan dabbai sannan kuma kai baka saka je gurin da ake yanka ba za a yanka nama idan aka yanka shi za a tsaga shi biyu a tsaga shi hudu to daga nan za a kai shi gidan sanyi ne za aka yi gidan sanyi za a rarraba shi sai a sa shi cikin kwali sai a je a je a shaguna ta ga kwasan kwanake shi ba ya kaji har mutu expiring date amma munan yau za ka zo da shi yan Allah ta mike ka za ka sai da yau in ya kwana ya kasu mai wulakanci a ba na san najiya ba na san najiya to amma inda ba aikin ka bane ba na jiyan nan baka san da aka fitar da shi ba to alhamdulillah nan wajen ɗin shi na ce maka mahauci sai wacce shi ya san nama da ya gyara shi ya zo ya ajiye ka zo ka ce ban san wannan ɗan wannan nake zo cikin taimakon Allah kenan a yanayin kasuwa yanzu kam alhamdulillah mun samu ƙari sannan mutane kuma suke ɗaukar ƙarin kamar muna a kasuwar dutse alhaji muna sai nama 25 2500 kilo ɗaya 2500 ya kamata a ce yanzu ya kai dubu uku wasu sakwarorin masu kai tu sabon biyu da ɗari bakwai so amma muna sai da biyu da biyar na mun yi ya kai da bakwai saboda idan ka je ka yanka kamar dubu ɗari takwas ka sai da kayan ce ka sai da kai da kafafu ka zo kasashe shi a gaban ka lissafa shi sai ka maka dubu uku ko dubu biyu da ɗari bakwai ko ɗari biyar ɗin to amma mutane saboda mu ba kamfani ba ne ba ba su kula da wannan ya kamata su tausaya mana dabba yanzu ba ta a nan muna shan matsala wajen samun dabba sannan kuma zo mu yanka a zo muna kokarin hada kuɗi yanzu aka ce bashi mahauci bashi mahauci bashi to shi bai iya komai sai wannan idan aka ce wannan dabbobin ne da za su bari ma a yanka inda za su bari a yanka to a kwana biyu za a cinye su in ma za su bari ba za ma su bari ba sai dai mutum lura ta zame sai da ɗaya ko biyu sannan kuma yanzu kaga za a fita a tafi kasar gabas na ki samu dabbobin ga matsalar tsaro muna fama da ita za a tafi gaban bauchi state din su mai duguri can ake samu shanu? to ga matsalar tsaro idan ka je ka so dabba sa ɗaya na dubu ɗari takwas sai ka je ya ci kuɗin dubu ɗari transport ɗari sai dai mai addu'a Allah ka mana sauki amma kan muna cikin matsaloli duk mai yanka nama yanzu sai dai a sara mashi a mai addu'a Allah ya da shi. to gara ma samun san mun dai to idan gwamnatin mun kai sakon bai zuwa ko kuna ne kuka oho ah, zai je insha Allah to a gaskiya gwamnati ta yi watsi da mahauta masu nama kenan na ƙasa baki ɗaya ta ɓangaren tallafi hatta mu ba za a zo a duba a taimaka mana a gyara mana ita ba ga rabano muna biya duk sanda za a yanka yan biya mai rabano idan mun zo ka sami biya rabano wanda ya kamata kula da mahauci saboda shi wannan abu ne wanda yake lafiyar mutum tana hannun shi shi yasa shi yake da kungiya yana lura waye zai sai da wancan ina ka samo shi saboda idan aka ce kowa ya yi kara zube kenan ko to wani zai iya kawo mushe ma sai da al'umma to to su ne zargi mutane zargi kungiyoyi muna aiki saboda kungiyoyi na ƙasa gaba ɗaya muna da su muna da local government muna da jiha duk kuma kan maɗa yake yau ba kai zaka aje tebur can ba ba mu san da ba ka kai nama ba ba zai yi ko ka kansu da yawa haka duk muna san da kowanne kowanne da rijistar shi da inda yake zuwa na so naman shi dole ne wannan saboda lafiya tana hannun mu. idan muka gurbataccen abu to zai shi lafiya al'umma ya muke kokari wajen wannan saboda mu kula saboda haƙƙin Allah ne akan mu na al'umma bai su hannun mahauta ba ba mahaucin ko jihar kulu local government ko federal wanda yake da wannan tallafi ya zo hannun shi abuja ma kan zai ta abuja gaba daya amma idan wata kungiya ta samu ta gaya mana dan Allah mu dai ba za mu ba ko ba san ana yi ba sai dai mu ji labari saboda haka ya kamata gwamnati ta duba mu kanmu nan nata ne kuma a ƙasar najeriya nan muke kuma ba ta muke mu samu dabbobin nan mu kawo su da kuɗin jarin ma ba ta bamu balle kyauta yanzu sa ya kai dubu takwas idan ka za ka so guda 25 ka ci ko trailer guda miliyan nawa kenan mai magana ibrahim abdullahi vice chairman na yan kaji dutsen alhaji olaji meke plaza To kaza ta zama kala uku ce zuwa hudu akwai loyola akwai brolas akwai loka akwai kuma lias loyola haka ne kajin agire haka maja sannan ita layers irin mai kwai din nan ce brown ita broilers irin software din nan ce sannan ita loka shine kacin gida namu na arewa shine to wanne suka fi yawa anan wannan sun ka yawa broilers irin harharu din nan su ne na yawa alaji na agire ko ba haka to muna sayawa 35 4000 muke sayar da guda daya eh insha Allah na gida suna da farashi saboda different different ne muna sayawa 4000 4500 k na gida su sun kafi tsada yanzu saboda ba nan suke ba a samun sunan sai arewa doli to na ɗaya ba su da irin wanda ake samu su medicine din nan asalin loka suna sweet waiwai kuma strong suna da ƙarfi da inganci ko ba haka ba kuma ga zaki ga tas ga ɗanɗano don an ci sai an dawo an ƙara <laughs> insha Allah abubuwan ne ya zama ruwan dare idan mun zo mun so su dubu uku jibi mun koma mana isko sun koma 35 in mun sake komawa sai dai mu tawa mi complain su ma su diba abubuwan canjin price ya yi sama wallahi amma ba mu san sadda Allah zai kawo muna sauki al'amarin ba to muna zuwa Kano Sokoto Zamfara Katsina Kebbi Jigawa State muna zuwa muna to ka san shi tsaro da yake saboda allah gwamnati na iya kayanta kuma ana alkawali da suwa a ce sasanci kuma su ce sun yadda to kuma daga cikin kasan ko ɗiya ka haihuwa sun kai goma sha biyar to wasu sun rinjayi ka domin allah ka in ka tushe wannan hanya wata za su buɗewa amma tsakanin da allah ana gwamna iya kai ne sai dai allah kawo mana sauki eh, ina da yara don matsayina na shugaba gaskiya suna da yawa duk wanda ka gani al'umma ta ne a nan wajen ko ba haka ba eh to ana kwambeshin ko ba haka ba domin wani na ci karkashin wani kuma wani na yi da gumin wani domin ita duniya haka take tafiya to yana da kuwa mu kwatanta mai da abubuwan ka tafiya kuma mu faɗarkar da shiya kuma mu faɗa mai dokokin da a ciki kuma ya unhwani in ya bi wannan tsari sai mai ta shi to ni korafi na da gwamnati ina hawata ubangiji Allah ya sa ƙara mulki lafiya kuma Allah ya ƙara zannar da ƙasa lafiya Allah ya ba gwamnati lafiya kuma da ƙarin gwiwa kuma in ta tashi tallafi don Allah ta taimaka muna muna so ne wallahi ko ba haka ba don akwai al'umma waɗanda za mu hihinta ma waɗanda za su harka gaban su dogara da kai domin idan mutum na da sana'a to bai koma jin haushin wancan ko zo ya shiga tsari wanda zai hita har gwamnati ta je hushi ta kama shi ko ba haka ba domin Allah ina ko kwastomomi Allah ya kawo mana masu albarka kuma Allah ya ba mu hankuri tsakaninmu da su ko ba haka ba mu hankure ana yi musu tsada saboda kullum suna complaining yau shi abin ga zai safka ba mu san lokacin sa safka ba saboda abu ne in Allah kawo shi sai dai roƙo Allah mutum bai iya kawo ya sa wani abu cikin wahala in dai kai dogara da Allah to magana ta ƙari don yadda da Allah ya yarda da tsarin da za kai tsari na Allah kuma ya yi tsarin mutane ko ba haka ba duk abun da kake ciki in Allah ya tashi kaddar da kai lokaci ga sauki abu ya zo sauki zai zo ko ba haka ba domin muna fata Allah ya kawo muna wannan sauki ya yawa kasar duniya gaba ɗaya ma ba najeriya ba ana alhaji abdullahi mai sai da ɗan kunne da jakunkuna a nan dutsen alhaji market a kasuwa alhamdulillahi komi ana son kwanciyar hankali tunda mu ba wani tashin hankali ba wani komai insha Allah komi yana tafiya daidai abinda kowa ya sani ne a eh, maganar rashin kasuwa ko ina ne ba nan kawai ba ne yawwa insha Allah amma komai yana tafiya da eh to gaskiya abubuwan sun yi nisa ba kaman da ba da ana samu ƙasa amma yanzu abin ya daga sama yanzu misali kamar wannan ka ganta ita trolley muna kiranta trolley akwai kuma waɗanda su ba trolley bane sun gulwa. ita yanzu wannan dubu ashirin kenan <laughs> ita wannan dubu ashirin su waɗannan kamar da muna sai da su kamar dubu hudu dubu biyar yanzu sun zama kamar dubu shida zuwa bakwai wallahi to abubuwan gaskiya yanzu sai dai alham eh abubuwan eh, akwati mafi sai irin na aure gashi nan ruwa ne wallahi ya yau shi 4 ne mai hudu kenan guda hudu akwai karami akwai shi akwai yake kaiwa kamar dubu tamanin da biyar yau masu aure yau wani suka zo ba wani abun nan insha Allah kowane irin akwata akwai insha Allah masha Allah Allah saka da alheri alhamdulillah